والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عشرين دكرة وتر رجب hijiran manzan Allah صلى الله عليه وآله وسلم dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas muna wannan masallaci masjidu aliyu bin abi talib radiyallahu anhu muna karanta littafin al'ahadari muna bayani game da wasu cututtuka na zukata Allah ka raba mu da su ka ba mu maganinsu ka sa mana ilafi a dukkan ayyukanmu lokaci da ya gabata mun magana akan harancin ƙarya giba annamimanci girman kai da jiji da kai yau mai littafi ci gaba da bayanin waɗannan munanan ɗabi'u yana gaya mana warriya na daga cikin manya-manyan zunubai wanda shike haramun ne kaba'ir ne baligi mukallafi mai hankali namiji ko mace ɗayansu ya aikata shi akwai riya to shi riya ƙaramar shirka domin kullum ibada da duk wani aikin da za mu yi wa mahalicinmu darajan wannan aiki ikhlasi wa ma'umiru umiru illa ya ya'budullaha mukhlisina na din a suratul zumar wata ayar tana cewa ala lillahi dinul duk wani addini wanda Allah yake so kuma ya zanna shi mai kyakkyawan sakamako ne wanda aka tsarkake manufa da ƙudiri da niyya aka yi domin Allah to shi kuma mai riya yakan aikin ne domin a gani a yaba bukatarsa ta biya wani kuma yakan aikin yana son sakamako a wajen Allah kuma yana son yabo a wajen jama'a kaga ya haɗa biyu kenan wa Allah shirka ayoyi da dama sun nuna sakamakon ya alamomi ne na munafukai إن المنافقين يخادئون الله وهو خادئهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا القرآن yana cewa su munafikai azakansu suna yaudaran Allah to kuma Allah yana maida musu sakamakon yaudaransu in suka tashi za su yi sallah sukan tashi cikin kasala ba karsashi yuha'unan nasa suna riye ne ma don su nuna ma mutane suna yi wala yadkuruna Allah illa kalila irin wannan ayar za mu same ta nan ƙasa-ƙasa fawailin lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yu'aun wa yamna'una al-ma'un aikin mai riya ba shi amsuwa a wajen Allah hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana agna shuraka ani man amila amalan ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirka a wata riwaya taraktuhu wa sharika Allah yana cewa a hadisul qudsi na fi wadatuwa fiye da duk wanda za a haɗa mu da shi wajen aiki wanda zai aikin da ni akewa sai ya haɗa ni da wani wajen aikin to zan bashi da wanda ya haɗa ni da shi ya je ya biya shi ko na bashi da shinkasa a wata ruwaya don haka aikin mai riya ba ta da mazauni ba a ansanta wajen mahalicinmu Ban Allah yana fata masa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa ranar tashin alkiyama sai ya shiga sahun masu sallah in a sallar yariya ko ma a zarka ko ma a menene ya ga ana ba da sakamako mai kyau sai ya zo shi sai a ce a a tafi wajen wanda ka yi sa ya biya ka ba ka da sakamako a kuma yana shiga cikin komai allah ka sa mana ikilasi akwai ban tsoro mu tunasar da junanmu cewa farkon wanda wuta za ta bankare su ta cinye su annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta ya ce mutane uku ne kuma duk iriya ne wannan ya yi shahada a fagen fama wannan mahaddacin alƙur'ani ne malami ke wannan kuma mai dukiya ne mai yawan ciyarwa mai yawan kyauta mai yawan sadaka a ranar tashin alkiyama za a soma da wanda ya yi shahada dubi darajar shahada wala ta hasabar na lalzina kutilu fi sabilin lafi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaku amma za a zo da wanda ya yi shahada amma a shahadar tasa ya yi ba don Allah ba don a ce mashi jarumi a ce ya aka yi ya ce na yi jihadi ne fi sabilin sabilillahi har aka kashe ni saboda Allah sai a ce a'a ka dai don a ce maka bar dai jarumi wanda yake ba shi da tsoro don haka sai a kada shi a ce a kai shi gidan wuta a zo da mahaddaci masanin ƙwar'ani ko mu ce malami kenan shi ma a ce Allah ya baka ilimi ya baka alƙur'ani mai kai da shi ya ce na tsayi da shi a lokutan yini da dare saboda Allah a ce a'a ka yi hadda ka yi ilimi don a ce maka makaranci ko an ce maka an biya ka ko kaɗa shi zuwa wuta sai a zo da mai arziki mai ciyar da dukiyarsa iya ciyarwa ke kai kuma ya aka yi haka ce na ciyar fi sabilillahi ne a ce karya kake ka ne don a ce maka jawad mai yawan baiwa mai yawan kyauta to an ce maka an biya ka a kada shi zuwa wuta wannan yana ba da tsoron ga dukkan mai hankali ina mafita iyas fadail bin iyas allah ya yana cewa yin aiki domin mutane riya ne barin aiki domin mutane a barin aiki domin mutane riya ne yi domin su shirka ne mafita shine Allah ya haba ka da wancan da wannan yaban mai yabo bai sa ka a ka ƙara yi zargin mai zargi bai hana ka aikin alkhairi wannan shine ikhlasi Allah ta azurta mu da shi kullum ire-iren waɗannan bayi su ne Allah ke cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ka kare mu wa sum'a hakanan wanda nau'i ne na riyajiyarwa ka yi wani ibada cikin dare ka zo kana faɗin jiya ai sai da na kai ƙarfe kaza ina kamakin ƙwar'ani ko ina tsayuwan dare ko kaciyar Ai na gina masallaci kaza ni ne kaza waje kaza ni ko ni na taimaka ma wane da wane har suka tsayi da ƙafafunsu wannan ana ce masa sum'a shi ma ɗan uwan ya ne yana ɓata aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisin bukhari da muslim yana cewa man samma'a samma'a allahu bihi duk wanda ya jiyar da aikinsa don jama'a su sani to shi ma ranar tashin alkiyama haka za a yi masa alamu ofin halayyar Allah ta kare mu don haka duk wani abin da zai raba mu da ikhlasi a aikinmu to mu yi ƙoƙari mu nisance shi cikin salafus salih ya ga wani a masallaci ya yi sujjada yana taɓarka kuka yana taɓarka kuka ya ce kai yanda kake a nan haka kake a ɗakinka domin ka zo cikin dubu kuma ka kama kuka kila in ka shiga ɗaki ba wannan kake yi ba lokacin da ba a ganinka ka tsaya ka yi bautar Allah kamar yadda ya cancanta a bauta masa ya fi kusa da ikhlasi shi yasa cikin mutane bakwai wanda Allah ke sa su a inuwa gobe kiyama ranar da babu inuwa in ba tasa ba cikinsu akwai wajilun ذكر الله خاليا ففاضت عيناه da mutumin da shi kadai cikin talatenin dare a duhun ɗakinsa ya tuna Allah ya tuna rahamar Allah ya tuna azabar Allah ya tuna girman Allah da buwayan Allah hawayensa ya ki tsayawa kaga ba wanda zai ce ya takura cikin jama'a yana gwaggwa ma numfashi sama-sama wai shi mai takawa Allah ka sa mana ihlasi wal sai cuta ta gaba ta uku a yau ita ce hasada ma'anar hasada shine Allah ya yi ma wani ni'ima kai ka koma kana fata wannan ni'ima da Allah ya yi ma ɗan uwanka ya rasa a nan akwai nau'i biyu akwai wanda so yake kai ka hasashi ya samu hasada ce akwai wanda yake son ka hasa ne kawai a yi mutuwan kasko shi ba shi da shi kai ma ya zan ba ka da shi wannan ta fi muni duka ba mai kyau a kashi amma ko ba komai yara sun tsani kashin bahawu in suka ga wani bahawan kashi sai su ce ga kashin haka hasada fitina ce kuma wata alama ce ta ƙin yadda da ƙaddara domin babu wani abu wata ni'ima wanda Allah zai maɗayenmu face tiran gini ran zane. haka Allah ya ƙaddara. wanda duk ya yadda da ƙaddara ba za ka ji yana matsan uwansa hasada ba domin mai hasada kamar yana tuhuman Allah ne subhanahu ta'ala ya Allah ka bawa na dukiya bai cancanta ba me yasa ka bashi ni na cancanci a bani bashi ba kaga yana tuhuman wa Allahu jalla jalaluhu hasada tana shiga a abubuwa na rayuwar duniya takan shiga kuma a addini rayuwar duniya Allah na iya ba mutum kuɗi dukiya ka ji ana masa hasada Allah yana iya ba mutum tsaban kyau ka ji ana masa hasada Allah yana iya ba mutum mulki ka ji ana masa hasada Allah yana iya ba mutum lafiya ka ji ana masa hasada Allah yana iya ba mutum kyakkyawan mata ka ji ana masa hasada Ƙallama wanda zai je ya nemi aure har a soma har a gama wani ko wata ba ta kunji kunji ba nan ma hassada na shiga Allah na iya ba mutum ‘ya'ya a masa hassada Allah na iya ba mutum mahalli mai lafiya a yi masa hasada Allah na iya baka abinda ma za ka hau ka je wajen aiki ko anguwa a yi maka hasada wannan duka abubuwa ne wanda suka shafi rayuwar duniya za ku iya kawo makamantansu da dama am ya dunan nasa alama tahun min fadli alqur'ani dama yi mana manuniya akan wannan cewa in domin am anan bi ma'ana bali hasudunan nasa suna mabayin Allah hasada ce akan abinda Allah ya ba su na falalarsa Allah kuma na iya ba da falala ga wanda ya so kamar yadda ya so a lokacin da ya so subhanahu wata'ala akan sami hasada a addini tun daga kan annabawa har zuwa magadan annabawa da sauran ɗaiɗaiɗinmu ke sa hassada ta sa wasu kafirai suka ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula unzilal menene qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim dan me wai alqur'anin nan za a saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wasu manyan mutane gusu biyu sanannu ba a saukar a gare su ba kaga hasada ce a addini ahum yaqsimuna rahmatu rabbik suke raba rahaman Allah sai wanda suke so za a ba sai wanda suka zaba za a ba kaga wannan hasada ce ga addini wanda yahudawa suna da wannan salon da yawa su ma alƙur'ani ya ba da bayanansu yadda suke mana hasada mu masu imani har yanzu za ka ga hasada a addini ya shigo cikinmu ya yi babakere don me za a sa malam bashir shi ne liman ga malam wane ga malam wane ga malam wane don me za a ce malam wane ne zai shugabanci al'umman anguwa kun san duk anguwa in aka je sukan gabatar da wani shine dawa aure ne mutuwa ne da sauransu akan ce malamin anguwa to saboda hasada kuma wannan ya ji aukuwa a tsakanin masu ilimin su kansu a baka ji a lokutan gaba ko baya irin su wali dan marina da ake labarin su da wali ɗan masani in wannan ya ce wata ya tsaya ko wata zai tsaya yau sai wannan ya ce watan ba zai tsaya ba ai wannan almanar da kuke ji ana rubutawa haƙa'is ne wanda suke aukuwa don wannan ya ce na ga yadda watan zai tsaya wannan ya ce ko sai ya tsaya da da yamma yi wannan yanka mara ko <laughs> ya jefa a sama ya ce tsaya sai ga shi kawai shef komi da komi wata lafiyayye shi kuma wannan da ya zo ya duba ya ce kai sako kasa ko kuma a zo a yi sallah a garin nan ba zan ambaci suna ba ni na zo sunan akwai wanda yake idan ka je kai sallar gawa ba da izininsa ba to wai za a yi gawa biyu yana garin ko awa nawa zai yi sai an ji shi ya ga wannan in kuma ka je kai sallar ya ce to ya yi to shi ke nan ku je aina shi hasadan min inda an fusihim hasada ta akulil hasanat kama ya akulil hatabun na kama ta akulil namul hataba wato cinye kyawawan ayyukan bayi suke yi hasada take yi kamar yadda ka san wuta na cin kirari shi yasa malamai suke mana nasiha a ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutiyayi hasada din ko kana so ko ba ka so sai ka ga wanda ya fika in ma da wanda baka ƙaunarsa kuma sai ka ga Allah ya bashi abinda kai ba za ka so a ya samun ba ma ya ka iya saboda rabo ne na Allah kuma in ka ce za ka yi hasada ka tsubuna nan ka yi abin nan ka faɗi nan ka to kamar kana daɗa ɗaukaka shi shi sa wani mai hikima yake cewa wa idza arada na nashra fadilatin طويت أتاح لها لسان حسودي لولا ma النار فيما جاورد ما كان يعرف طيب عرف العود idan Allah ya yi nufi daga janajan bawa sai ya sa mashi mahassada su yawaita harshen mahassadan nan su zasu kai shi inda bai kai ba su isar da shi inda bai isa ba sai ce misali ba domin wuta garwashin wuta ya yi matirare ko iccen turaren wuta har tsada ba da ba za a san ƙanshe shi ba amma sanda ya fito ya ce ba ka isa ba sai ne maganinsa sai ka ji can ana kai kaji wani turare ne ƙanshi kaji wani takacen kaji wani turare ne ƙanshi to haka al'amura suke akwai abin da ake ce ma aljibba ba hasada ba ce duk da annabi a hadisi ya kira shi hasada akwai attanafu duka abubuwa ne mai kyau wato shi ne ka ga mutum na aikin alkhairi ka yi fatan ina ma dai kai ne ko ina ma dai Allah zai baka dama ka yi aiki irin nashi ko fiye da shi misali annabi ya ba mu misali da mai ilimin da ke karantar da ilimi yake aiki da ilimin ka gan shi ka yi fatan ina ma kai kake wannan aiki wannan abu ne mai kyau ko kuma mai dukiyar da yake taimakon addinin Allah yake taimakon bayin Allah ka yi fatan ina kai ke da wannan dukiya ko za ka sami wannan dukiyar ka yi irin nasa wannan ana ce masa algibta ba a yi sai a abubuwa biyu in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne na ba da misali a kai a takaice sannan tanafus kuwa shi ne ka ga mutum na aikin alkhairi da dukkan ma'anarsa da fannoninsa kai kuma ka zo ku kwama kai rige-rige sai ka wuce shi wafi zalika falyata na fasil mutanafisuna saru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqina irin wannan tanafusi shine ake son mu yi mu yamu yamu kada kaga ana aikin alkhairi ka ce za ka ja da baya ka zama ɗan kallo yi ƙoƙari ka zama kai ma ka riga mai yi wannan shine sahabbai suka yi muna ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina umar kullum sayyidina umar yana tanakusi da sayyidina abubakar in an ce ai wani aiki sai ya ce sai yau sai na fi abubakar abubakar fa bai sani ba sai in an zo bajewa sai ya ga abubakar ya fi shi a kullum har lokacin da aka kada kujen yakin tabuka ya ce to wannan karam abubakar sai na wuce shi ya je ya duk abin da ya mallaka a duniya ya tsaga biyu ya ce rabi fi sabilillahi ya zo ya kawo mu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce me ka bari a gida ya ce ai rabi na kawo can sai ga abubakar A siddiq ya iso shi ya tattaro dukiyar duk da ya mallaka gaba ɗaya ya zuba ya ce ga ya masu aka ce me ka bari yace tamattu lahumullaha wa rasulahu ban ban musu komai ba na ban musu san Allah da manzansa daga nan sai na Umar ce, wallahi na saki ai ba zan iya tsayar da kai ba to wannan tanafusi aikin annabawa ne aikin sahabbai ne aikin salihai ne har tashin alkiyama إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين haka Allah ya bayanin su to wannan nau'i biyu mai kyau ne na farkon da muka yi magana mummuna ne Allah ta kare mu walbugudu haka nan iyayya da adawa haramun ne ka ji kana kin ɗan uwanka ballantana ka mai da ɗan uwanka abokin gaba ya ishi masu ƙiyayya da gaba a tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahihin hadisi ya ce tun litini da alhamis Allah yana buɗe ƙofofin gidan aljanna ana gafata ma duk wanda bai shirka ga Allah a wannan hanifu guda biyu banda mutane biyu masu kiyayya da junansu su akan dakatar da su komin tauhidinsu a ce kyale su sai ranar da suka daidaita junansu in aka tafi a haka yi ba magana kaga babban hasara ce wannan kuma ko ba komai yayyanmu a yamu yamu ba karamar fitina ba ce domin takan imanin mu illa za ka gane haka in ka dubi ayoyi na alkur'ani alkur'ani ya nuna mumine azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirina lokacin da ka shigo sahun yan uwanka muminai kakan mai da kanka ba kowa bane kuma ko da ka fi kowa a rayuwa azillatin alal mu'minina amma in ka shiga sahun kafirai ko munafikai ko tantiran fasikai a izba ne sukan nuna izza sukan nuna isa domin ba a kaskantar da kai a gaban lalatacci kuma wannan shine suratu muhammad ta karantar da mu muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum dole ne mu nuna ma junanmu soyayya ba kiyayya ba ba gaba ba ba adawa ba kada wani abu ya hada mu musulunci ya sa mana zumunta malamai suna cewa wa shijatul imani aqwa wa sha'idil insaniya don haka innamal mu'minuna iswa? duk inda muminai suke yan uwan juna ne kuma yan uwantakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayaninta la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayanmu ba shi tabbata sai ya so ma ɗan uwansa abinda yake so ma kansa don haka farin cikin mumini farin cikinka ne bakin cikin mumini ya zan bakin cikinka ne damuwan muminai ya zan damuwanka ne walwalansu ya zan walwalanka ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗinke muminai duniya gaba ɗaya ya ce matsalul na. fi tawajihim wa tarahumihim wa ta'atuhihim ka matsalin jasadil wa’i, iza shaka min hu’udun ta da’a da husa in jasadi bilhuma wa saha. Wato misalin muminai gaba ɗaya a duniya a wajen rahaman junansu, ƙaunar junansu, jin ƙai tausaya ma junansu kamar gangan jiki ɗaya ne. idan gaba ɗaya ta sami matsala sauran gangan jiki gaba ɗaya zai ansa ya ɗumama idanuwa ta kasa bacci a kazar ƙwa'anu kad allamana annama al'ummata umman wa'aba haka alƙwa'ani da sahihiyar sunna ta karantar da mu al'umman musulmi mu zama uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙan juna ba kiyayya da gaba da kwangi da jin haushi da kamtan juna da kallon hadarin kaza a yamu yamu ba idan kana kin ibrahim eh, ibrahim na kin muhammad muhammad yana gaba da ahmad to musta a kwankwa za mu so ko william wane ne abokin mu kenan sai mun yatta wannan allah ta kiyashe mu wa ru'iyatul fadli ala al-ghayr haka nan mu rinka ganin mun fi wani shine ruyatul fadli a lokacin da nake ganin na fika kaga ko ni zan iya maka na walakanci ko tozarci ko rashin baka haƙƙinka San alƙur'ani ya haɗa mu waje ɗaya يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا inna akramakum indallahi atqakum ya ku al'umma mun halice ku ƙasa ƙasa yare yare ƙabila ƙabila dangi dangi ba don nuna isa ko wani abu ba domin ya zan alama ce da za ku gane junanku in an ce muhammad duk duniya ƙabila akwai muhammad akwai muhammad amma an ce ba zanzabi to an fitar da duk sauran ƙabilun duniya an dawo zazzau a zazzau ɗin kuma sai a ce wanda yake ɗan madani kaga an sake keɓewa a ɗan madamin sai a ce na gidan malam tanko kaga an aka zo ɗan madami ina gidan malam tanko kaga a anguwan ɗan madami akwai muhammad allah kada ya san iyakansu izan lita'arafu la litafakharu domin a gane address ne kawai ba don a yi girman kai ko a yi alfahari ko a yi jiji da kai aini ne ɗan kaza a garin nan in banda suna da ta kafu akwai anguwannin da ba su ba da auren 'ya'yansu a wasu anguwannin anan garin e sai dai a ta rotation ana kewaye 'yan kewaye 'yan kewaye har a kai ga an wanda ma za a ba a ce ta yi haƙuri wanda ya taso a'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana inna allaha qad azhaba ankum gubiyatul jahiliya wa fakhraha bil aba Allah ya tafiyar muku da wannan guggubin dattin jahiliya wanda kuke alfahari da iyaye ni ne dan wane jikan wane mai kaka wane mai kaza mai kaza baka san asali na bane annabi sai ce kullukum la adam kowa asalinsa daga adamu ne abuhu mu adamun wal ummu hawwa wa adamu min turab adamu kuma daga ƙasa ne an gama an gama idan kana ganin kafi wani to kana tazkiyan kanka ne kana tsarkake kanka ne alkur'ani kuma ya ce wala tuzaku kuwa a a'lamu bi tattaqwa kada ku tsarkake kanku Allah shi ya fi sanin wane ne mai takawa a cikinku. kuma ba kyau bane ba dangi ba ne ba kudi ba ne ba mukami ba ne ba ilimi ba ne imani ne da ihlasi da aiki hadisun muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duban halittanka ko min direwanka ba shi yi ka ba to ni ƙasa ka zai kuma Allah bai duban jikinka da kaushi ko da laushi ba ruwan Allah baki ko fari dogo ko gajere kututtubi ko tsololo ba ruwan Allah da wannan subhanahu wata'ala yana duban zukatanmu ne da kuma nau'in ayyukanmu don haka kan wani ya tunanin ya ji wani har ya rinka ganin wani abu ne shi sama da wani daga nan sai kaga ihtiqar ya zo sai kuma cin mutunci ya biyo baya da dai abubuwa wanda yake ba su kenan ba wanda haramun ne a musulunci walhamzu wallamzu aka yafice da kibce ko kibce da yafice wannan dangin giba ce yawa ba mutumin nan yawa kaga da an taso da kai wa ana so ga mutumin nan ko a ɗan kifa ido wai ana nuna maka ga ɗan dolan nan saboda haka duk wani aibi da za ka aibanta mutum da idanka ko da bakinka ko da kallonka ko da wani yanayi da za ka sarrafa fuskanka haramun ne domin nau'i ne na cin mutuncin mumini to kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin manya-manyan laifuffuka dima-dima ka ci mutuncin ɗan uwanka shi yasa Allah ya haramta zub da jinin ɗan uwanmu ya haramta cin dukiyar ɗan uwanmu ba ta hanyar halal ba ya haramta keta alfarman ɗan uwanmu haramun ne kamar yadda annabi ya yi hutuba a hajjinsa na ban kwana ya yi wannan bayani saboda haka ka aibanta ɗan uwanka ta hanyar ƙirta ido ko ta hanyar ishara ka nuna shi ga mutumin naka nan to ka yi babban zunubi kuma nau'i ne kamar yadda muka ce na giba wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kawara azaba ga mai yin sa Allah ka kare wal abbas haka nan wasanni wasanni kada mu manta mu Allah ya halice mu dan bauta ne wa ma khalaqna as-samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke ciki da tsakani don a yi wasa ba sannan cikin sufofi da Allah ya ambata wanda yake gadar masu da jannatul firdausi ba 'yan wasa a ciki kad ablahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagawi mu'ridun Allah ya ce muminai tabbas sun sami babban abu su ne waɗanda in suka shiga cikin sallarsu suke matuƙan kushuyi wato ƙasƙantar da kai da halarto da azuma na ubangiji da firgicin ina aka fuskanta da fatan dacewa da rahama abin da ya biyo ba sai aka ce waɗanda suke bijirewa suke kau da kai barin duk wani wargi shi mumini bai da lokacin wasa lokacin nashi guda nawa ne numfashinka shi ne jarinka wanda ko ya ballakar da jarin shi zai wayi gari yana mai nadama wannan zango na rayuwa ita ce jarin mu. kuma kullum cinye jarinmu muke yi to ka ka bata shi a inda bai dace ba to yau Allah ya sauwake wasanni su suke da rinjaye na san aka ce a faɗi wasa sai a faɗi kala ɗari a nan kala ɗari wani wasan munin shi ya yi yawa wani mummuna ne wani mai muni muni gahi nan bugu da ƙari mu a musulunci wasa kala uku ne aka ce mu yi ko aka halasta mana ko dai ka yi wasa da matarka wannan ibada ce lada ma za a baka ko ka yi wasa da dokinka doki a nan ba ana maganan masu hawa su yi takama ba surusiya ce ake magana a wancan lokaci ainihin makamai masu linzani kenan wanda ake hawa a jefagen fama kenan yanzu ka yi wasa da jiragen sama na yaƙi kai ta mulmulawa ko jiragen ruwa ko tankoki ko wasu dai nau'o'in makamai rufiya kenan shine na biyu ina na uku eh gwanin ruwa <laughs> harbi a zo kawai a tajitin ɗin wani abu ɗan ƙanƙani sannan a koma nesa a ce to ana son wanda zai shaki kyan wajen da halbin shi target ɗin kenan to waɗannan wasa guda uku shine shari'a ta ce a yi kuma akwai lada amma ka tsaya kana da'a ko lido ko wannan menene ake ce mashi ƙwado tsokarka ko table tennis ko ko yan zungurin nan da ake yi saluka ne ko mene ne ko ko kuma ka buɗe wayar ka kai ta game ko kwamfutar ka kai ta game ko wasu abubuwa dai masu waɗannan abubuwa masu ɗiban hankali a raba kama da Allah in kai wasa ballantana gidajen wasa da ake buɗewa daga cikin garin nan zuwa tudun wada bincike ya nuna akwai gidan wasa akalla tamanin kuma mafi yawa caca ake yi mafi yawa caca ake yi kuma yaranmu ne ce sa sata ya yawa Tare ka kwace ya yawa sai ka ga yaro ɗan shekara sha hudu ko sha biyar su biyu ko uku sun tare ka a sako sun ce ba mu waya da makami nufin asirinka ka ɗauka ka ba su in ba haka ba su yanyanka ka kuma su kwace za su gidan caca suna an sa su je su kadar wayar dubu talatin su sai da ita dubu uku ba abin da ya sha musu kai to dole sai mun yi duk abin da za mu iya mu kau da irin waɗannan ɗabi'u na wasanni waɗanda suke marasa ƙibila. shi mumini kullum abubuwan da yake yi jadi ne wa minan nasi man yashtari lahawal hadith li yudilla an sabilillah ga kaɗe-kaɗe ga wake-wake ga raye-raye ga timatimai, ga bulufin ga baƙaƙen mujallu na tsiya ga sunan dai ga sunan dai tuli shi yasa ibn mas'ud da ya karanta waccan aya ta luqman wa minan nasi mai yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhidhuha huzwa yace al wal mawsiqi wallah al wal mawsiqi wallah algina ul mawsiqi wallahi sai da yana na taso uku yace wallahi kida da waka ake nufi wallahi kiɗa da waka ake nufi wallahi kida da waka ake nufi to a yau an mai da wannan ma ado ne kwalliya ƙato kaga yana ta kankantarewa wanda ya cancanta a bashi lafiyayyen gara ya amfana ya amfanar da jama'a ƙatotuwa sun buceciya kaga tana kankantarewa saboda iya ja'irci Allah ta shirye mu ka kare mu barin bata haramun ne duka barna ce Allah shi kare mu sannan wasu kwamiya da izgiri ka rinka ma mutane shegantaka kana yankansu kana kartansu saboda kai ba ka da kunya tun ana yaƙe har mutum ya tafi ya kukan zici saboda irin kalmomin da kake gaya masa na izgili da shegantaka haramun ne alkur'ani karama cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un من نساء عسى أن يكن خيرا منكن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان سخورية حرامي دولنا da kada wani ma wani izgiri ko ya gaya masa maganganu na batinci ko wanda zai ji zafi ko ya kira shi da lafuzza ko da kalmomin da ba su dace ba a shari'a wani sai ya ta yaba maka magana ba yadda za ka yi ya kira ka da sunan da bai dace ba ya sufanta ka da sufan da bai dace ba ya gainan dai wanda an mai da shi kamar kwalliya kamar ado Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya kiyaye mu ya tsare mu gaba daya duka wannan yana cikin nau'in haram wanda addinin musulunci ya haramta mana kuma kaga a cikin abubuwan da muka faɗi har yanzu akwai illan harshe illan harshe ke sa wanda don Allah ya ba shi daman mallakan harshen shi to yi maka babban baiwa ita kalma ɗaya fita take in ta fita kuma ba ta dawowa sai dai a saurari sakamakonta sawa'an a rayuwa ko a makoma Allah ka kare mu Allah shi kiyaye mu Allah shi tsare mu Allah ka sa muna jin abin da zai mana amfani wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh